الحمد لله الذي يقضي بالحق ويحكم بالعدل ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يقدر الأمور بحكمة ويحكم بالشرائع لحكمة وهو الحكيم العليم أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب ورسخ فيه وصدقته الأعمال بفعل الطاعات واجتناب النواهي يزيد وينقص لقد أرد القرآن كثيرا من صفات أهل الإيمان وتحدثت آياته الكريمة عن أحمها وأشهرها ودعت ودعت المؤمنين إلى أن يتصفوا بها حتى يعيشوا حياة إيمانية مباركة سعيدة وحتى ينالوا جنة الله وثوابه ونعيمه ولقد كان حديث القرآن الكريم عن صفات المؤمنين شاملا ومتنوعا وقد توزعت سور القرآن في الحديث عن صفات المؤمنين في الفترة المكية والمدنية وهذا يؤدي أهمية لتذكير المسلمين بها حتى لا تنسى ولا تهمل ولكن ولكي يتربى على هذه الصفات والأخلاق أموم المسلمين ولا يمكننا حصر صفات المؤمنين في القرآن الكريم ولكن نتقدم مجموعة من الآيات الواردة في بعض سورة المؤمنين والتي تضمنت مجموعة من الصفات اللازمة لأهل الإيمان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 فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون عباد الله الكرام فمن صفات هؤلاء المؤمنين في هذه الآيات الكريمة أولا الخشوع في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تهدره صلاة مكتوبة فيحسن ودوعها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله ثانيا الإعراض عن اللغو واللغو كل كلام ساقط حقه أن يلغى كالكذب والشتم والغيبة والنميمة والهزل ولما ودعهم ولما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو ليجمع لهم الفئل والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما قائدتا بناء التقليف قال تعالى أي والذين هم عن اللغو مؤردون ثالثا تطهيرهم لأنفسهم بأداء الزكاة قال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملعان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان معناه الصدقة حجة على إيمان فائلها فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقده فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه فالمؤمنون في حياتهم الدنيا يصون بالزكاة يصونون بالزكاة المجتمع من الخلل الذي ينشئه الفقر في جانب والترف في جانب فمن تأمين اجتماع للأفراد جميعا وهي ضمان اجتماع الآجزين وهي وقاية للجماعة كلها من التفكك والانحلال رابعا حفظ الفروج قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فالمؤمنون قوم يحبون ويحافظون على طهارتهم بمعناها الشامل وهذه طهارة الروح ووقاية النفس والأسرة والمجتمع بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال وحفظ القلوب من التطلع في غير حلال خامسا رعاية الأمانة والعهد قال الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدون الأمانة إلى أهلها وإذا آهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك لا كالمنافقين الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وقال تعالى إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعزكم به إن الله كان سميعا بصيرا وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملوني فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وعد الذي عليه فيها فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الولاية في هذا الحديث أمانة لأنه تعدية حقها بالعدل وعدم استقلال الشخص فيها واليقظة على مصالح الناس كل ذلك لا يكون إلا بخلق الأمانة سادسا المحافظة على الصلوات قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أي الذين على أوقات صلاتهم يحافظون فلا, فلا يضيعونها ولا يشتغلون عنها حتى تفوتهم ولكنهم يراعونها حتى يؤدونها فيها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأمل أفضل قال الصلاة على وقتها عباد الله الكرام هذه مجموع صفات المؤمنين التي وردت في سورة سميت باسم المؤمن باسم المؤمنون في دلالة واضحة على أهمية ومكانة هذه الصفات في تعريف حوية المؤمن وتشكيل عقيدته وأخلاقه فهي سمتهم أينما حلوا وارتحلوا وهي دليل إيمانه وبرهان إسلامهم لذلك قال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وامينه ألا وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واحتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله الكرام لنفكر في هال المسلمين اليوم إننا إذا فكرنا في هال المسلمين اليوم نجد مسلمين بلا إسلام ومؤمنين بلا إيمان إنما نجد في الأمة الإسلامية تقصيرا في الإيمان واليقين وتقصيرا في الأخلاق الفاضلة وحمايتها ونجد تقصيرا في الأعمال نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وسائل المسلمين للعلم النافع والأمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يرزقنا التواصي بالصبر والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya rayar da mu zuwa wannan yini na juma'a yini na 21 ga watan Rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1442 daidai wanda ya zo daidai da biyar ga watan uku shekara ta 2021 miladiyya hudubar mu a yau taken ta shine siffofin muminai na kwarai wanda ya zo a cikin sura mai albarka suratul mu'minun dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki shine mai hukunci na gaskiya shine mai hukunci na adalci shi yake shiryar da wanda yake so zuwa ga hanya madaidaiciya miƙaƙiya shi ke da iko akan al'amura duka da hikimarsa shi yake hukunci ga shari'o'i da hikimarsa kuma Allah maɗaukakin sarki shi mai hikima ne kuma masani ne ya aiko manzanni su zanto masu bishara ga aljanna masu gargadi daga wuta ya saukan musu da littattafai don su yi hukunci tsakanin mutane akan abin da mutane suka samu sabani a kai don mutane su tsayu da adalci kowa ya bai wa kowa hakkin shi cikakke ba tare da wuce iyaka ba ko kuma takaitawa na shaida lallai babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya na shaida lallai annabinmu jagoranmu masoyinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne manzon allah ne tsira da aminci su tabbata a gare shi da mutanen gidan shi da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayan allah mu ji tsoron allah maɗaukakin sarki mu sani lallai imani ba faɗa ba ne kawai da baki laisa bitamanni ba buri ba ne ko fata ko ka ce kai mai imani ne sannan imani shi ba kwalliya ba ne da za a iya gane shi a'a imani ana gane shi ne ta hanyar aiki in ya tabbatu a cikin zuciya amma muddin aikinka yana saba ma abin da ke cikin zuciyanka to kana da matsala idan imani ya tabbatu a cikin zuciya za mu ga gabbai suna aikata aikin alkhairi to imani na gaskiya shine abin da ya tabbata a cikin zuciya sannan ayyukanka suke gasgata imanin naka lallai nisantar saɓo yi ma Allah maɗaukakin sarki da'a shi ke ƙara imani haƙiƙa ƙur'ani ya bijiro mana da siffofi daban-daban daban-daban kuma ya kira muminai zuwa ga riko da wannan siffofin ayoyin alƙur'ani da dama surori da dama sun yi magana game da siffofin muminai da ya kamata su siffantu da su don su samu rayuwa ta imani su samu rayuwa mai albarka su samu rayuwa mai cin nasara cin nasara a rayuwa baya tabbatuwa sai da imani cin nasara a lahira baya tabbatuwa sai da imani don haka Allah maɗaukakin sarki a cikin surori daban-daban yake mana magana game da lada da ni'ima akan waɗanda suka siffantu da wannan siffofi na imani din hakika qur'ani ya mana magana gamammiya a wurare daban-daban surori daban-daban siffofi daban-daban na masu imani wani lokacin za ka ga a cikin surori wanda aka saukar a makka wani lokacin a cikin surorin da aka saukar a madina me yasa ana nuna ma musulmi mahimmanci da kuma tunatar da shi don ya siffantu da wannan siffa din ya zama a cikin mutanen kirki don kada ya manta ya bar wa'innan siffofi masu tsada masu girma don ya siffantar da kanshi ko ya tarbiyyantar da kanshi da ɗabi'u kyawawa ɗabi'u abin yabo ɗabi'u nagari bai iya yiwa mu tattaro dukkan wa'annan siffofi ɗin sai dai za mu takaitu wurin gabatar da wasu siffofi da Allah maɗaukakin sarki ya lissafo mana a cikin sura mai albarka suran da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ita a makka wanda ta tattaro wasu sashi na siffofin da wajibi musulmi mai imani ya lazumce su Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana a cikin sura mai albarka cewa yana daga cikin siffofin muminai wa'inda suka ci nasara Allah ya ce qad aflaha almu'minun hakika tabbas muminai sun ci nasara to su waye wa'innan wanda suka ci nasara duk lokacin da aka yi magana alfalah ana magana akan aljanna ne su ko su waye wa'innan wanda Allah madaukakin sarki ya ce musu sun riga sun ci nasara tun suna raye to siffansu na farko su ne wanda a cikin sallolinsu suna masu khushu'i shine natsuwan zuciya da natsuwan gabbai a cikin sallah mutum ya bar dukkan wani tunanin duniya ya dawo zuwa ga tunani cewa lalle yana gaban Allah maɗaukakin sarki yana ganawa da ubangijinsa wannan ita ce siffa ta farko wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce yake cewa babu wani musulmi wanda sallah ta farilla za ta halatto ya tashi ya kyautata alwala sannan ya cika khushu'i bi ma'ana tsoron Allah natsuwan gabbai da natsuwan zuciya a cikin wannan sallah din ya cika ruku'un wannan sallar ya cika sujadanta face sai ta kasance kafara ne a gare shi akan abin da ya gabata na zunubansa matukar baya aikata manya-manyan laifuffuka kuma wannan a cikin shekara dukka yake faruwa siffa ta biyu daga cikin siffofin muminai masu girma wanda suka ci nasara su ne masu kawar da kansu a cikin dukkan abin da yake ba mai kyau bane ne shine na hum anil lahwi mu'ridun dukkan abin da yake ba mai kyau ba ne in aka ce allahu shine duk wata magana ya sashiya mara kyau wacce take abin wurgarwa kamar karya zagi gulma haɗa faɗa annamimanci da makamantansu to Allah maɗaukakin sarki bayan ya siffanta su da cewa masu tsoro a wurin sallah da kaskantar da kai sai ya ce sannan kuma ba sa irin wa'innan ayyuka da muka lissafo sai ya biyo su da cewa bayan suna khushu'i sannan suna nisantar sabo wa'innan abubuwa guda biyu a kan shi aka gina aikin bawa baligi mai hankali yi na yi bari na bari kaga a can aka ce a yi khushu'i a nan kuma aka ce a nisanci dukkan abin da yake sabo ne wanda abubuwa ne masu wahala akan rai sai abu na uku shine tsarkaka kawunansu ta hanyar bada da zakka ta hanyar ba sadaka na wajibi sai Allah maɗaukakin sarki ce su ne wa'innan wanda game da zakka in dukiyarsu ta kai nisabi suna cire zakka hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi sallama manzo Allah yake cewa tsarki shine rabin imani ya kasu kashi biyu akwai ɗahara hissi akwai ɗahara ma'anawi ɗahara ma'anawi shine ka tsarkake zuciyanka daga shirka ɗahara kuma hissi shine ka tsarkake jikinka daga najasa to wanda ya haɗa nan guda biyun to hakika ya haɗa imani ga baki ɗaya in aka samu ɗaya ba a samu ɗaya ba akwai matsala ina fa'idar mutumin da yake tsarkake jikin shi daga najasa ya zo ya yi sallah amma kuma yana shirka baya tsarkake zuciyar shi daga barna daga sabon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi tana cika ma'auni haka faɗin subhanallahi walhamdulillahi suna cika ma'aunai guda biyu ko kuma suna cika abin da ke tsakanin sammai da ƙasai sallah da kake gani haske ne duk lokacin da kai sallah sai ka ji zuciyanka ta yi sanyi ka samu natsuwa matukar ka yi ta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi sadaka dalili ne hujja ne na tabbatar da imanin mutum haƙuri haske ne irin haske na rana wanda in ya taba ka akwai kuna shine adiya qur'ani kuma hujja ne a gare ka in ka aiki da shi ka bi umarnin da ya bayar ka hannu daga abin da ya hana sannan qur'ani yana zama hujja a kanka in ka saba mishi dukkan mutane suna wayan gari kowa sai ya sai da kanshi wani ya sai da kanshi zuwa ga Allah madaukakin sarki wani ya sai da kanshi zuwa ga shedan wa mu'tiquha wani ya fanso kanshi daga shedan ya koma wurin Allah madaukakin sarki aw mubiquha wani kuma sai ya halakar da kanshi sai ya bi shedan fadin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi mai albarka da yace sadaka burhanun dalili ne ko hujja ne ma'anar shi sadaka hujja ne akan imanin wanda yake bayar da ita ba kowa yake iya daukan dukiyar shi ya bada zakka ba ba kowa yake iya bada sadaka daga cikin abin da Allah ya azurta shi da shi ba shi yasa munafukai ba sa ba da zakka ko da dukiyarsa ta kai nisabi domin ba su yadda da zakkan a cikin zuciyarsu ba to duk wanda yake ba da sadakan dukiyar shi dalili ne na gaskiyan imanin shi dalili ne na cewa lalle shi mumini ne kuma ba da zakka akan samu rayuwa mai kyau a duniya ga wa'inda ka bawa wa takan kiyaye al'umma daga fadawa a cikin barna takan kiyaye mutane daga fadawa cikin talaucin da zai sa su shiga wata hanya takan amintar da tsaro a cikin ƙasa in ana ba da ita kamar yadda ya kamata sai abu na hudu daga cikin siffofin muminai su ne wanda suke kiyaye farjojinsu ba sa zina Allah madauke sarki ce su ne wanda game da farjojinsu al'auransu suna kiyayewa sai dai ga matayensu ko kuma abin da damansu ta mallaka na bayi to wannan Allah madaukake sarki ce ba za a zarge su ba amma bayan wa'innan abubuwan duk wanda zai je ya biya sha'awar shi ba matar shi ba ba baiwar shi ba to hakika ya fada cikin wata hanya wanda Allah madaukakin sarki zai zarge shi ranar tashin kiyama wanda Allah ya sanya haddi a kai shi tun daga nan duniya to mutane nawa ne suke fita suna zinace zinace mazaje nawa suke zina mata nawa ne suke zina shi kadai ya isa Allah madaukakin sarki ya saukar da bala'i a ƙasa amma muminai fa su muminai suna kiyayewa akan tsarkakuwan su. suna kiyaye iyalansu suna kiyaye zamantakewa suna kiyaye duk abin da Allah ya ce haram ne sai su kiyaye amma abin da Allah maɗaukin sarki ya ce halal shine suke jemawa siffa ta biyar suna kulawa da alkawari da kuma amana shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce su ne wa'inda game da amanoni da alkawarin da aka basu suna masu kulawa in ka bashi amana ba zai ci ba zai bayar da ita kamar yadda yake in yayi alkawari kuma zai cika ba kamar siffofin munafukai ba wanda mun yi hudu ba a baya akan siffofi na aiki na munafukai su ne wanda in zai yi magana sai ya karya in ka amince mushi ka bashi amana sai ya ha'inci in ya yi alkawari kuma sai ya saba to muminai ba sa haka domin sun san Allah madaukakin sarki yana umarni da a bayar da amanoni zuwa ga ma'abotanta sannan yana umarni in za a yi hukunci a yi hukunci na adalci tsakanin mutane lallai Allah madaukakin sarki yana mana gargadi da wa'azi lallai Allah ya kasance mai ji ne kuma mai gani ne hadisi ya tabbata daga Abu Zar radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana tarba mukamai ce kai ka je kai ne gwamna a gari kaza kai ne zaka jagoranci gari kaza Abu Zar Allah ya kare yadda a gare shi yace sai na ga ba a bani ba sai ce ya manzo Allah ala tasta'miluni wani ba za ka bani shugabancin nan bane ya manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba kafada na yace ya kai Abu Zar wannan shugabanci da kake gani amana ne kai kuma kana da rauni amma kuma ita wannan shugabancin ko wannan shugabancin da kake gani nadama ne ranar tashin kiyama wulaƙanci ne da tozarci ranar tashin kiyama idan baka ba da shi kamar yadda yake ba ya ce to gwara ka zauna yadda kake da a baka shugabancin da ba za ka iya sauke haƙoƙin da aka ɗora a kanka ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi sai ya kira shugabanci da amana to ashe wajibi ne duk wanda yake jagoranci yake shugabanci wajibi ne akan shi ya adalci wajibi ne ya farka ya duba menene maslahohin mutane me mutane suke bukata a yi musu dukkan wannan kuma baya kasancewa sai kana da siffa da ɗabi'u na masu imani sai abu na shida shine kiyaye salloli akan lokacinsu kaga a can natsuwa a wurin sallah din a nan kuma kiyaye salloli din a kan lokacinsu wannan alama ce ta imani Allah madaukakin sarki yake cewa su ne wanda game da sallolinsu suna masu kiyayewa ai suna masu kiyaye lokutan sallansu. ba sa tozartar da lokacin sallah har ya fita ba su yi sallah ba ba wani al'amari da yake shagaltar da su game da ganawa da ubangijinsu abdullahi dan mas'ud Allah ya kara yadda a gare shi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wani aiki ne ya fi falala ya manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yin sallah a farkon lokacinta wannan shine abin da ya fi falala ya bayan Allah masu girma wannan siffofi ne guda shida da Allah maɗaukakin sarki ya lissafo mana masu tsada wanda ba kowane mumini yake iya siffantuwa da su ba in kaga wannan siffofin guda shida to alama ce ta wanda ya kiyaye su mumini ne duk inda yake kuma wannan yake nuna mana dalili ko hujja akan imaninsa da aƙidarsa da kuma musuluncinsa don haka a ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda suka tattaro wannan siffofin ula'ika humul warithun su ne wanda za mu ba su wani irin gado me za su gada ya Allah sai Allah ya ce su ne wanda za mu gadar musu da aljannatul firdaus aljanna wacce take maɗaukakiya aljanna wacce za su dawwama a ciki kaga sai Allah maɗaukakin sarki bai ce zai ba su ba kenan ana iya baka kyauta a kwace amma gado fa wanda ya rasu ya riga ya rasu in ka gada ba zai dawo ba shi yasa Allah madauke sarki ce za mu gadan musu da aljanna kenan in ka shiga ba fitowa shi yasa sai ya kira ta a matsayin gado su ne wanda za mu gadan musu da aljanna alfirdaus Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin su ya ku jama'a mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu kalli halin da musulmai suke a ciki a yau za mu samu musulmi a suna ba tare da musulunci a aiki ba za mu samu muminai a baki amma a wurin aiki babu imanin babu in ka shugabantar da shi ba zai yi adalci ba in ka ba shi amana ba zai iya riƙe wannan amanar ba in ka amince mishi sai ya ha'inci in ka ba shi aiki ba zai aikin kamar yadda ya kamata ba haka muke a yau al'umman musulmi imanin a baki babu imanin a aiki musulunci a baki babu musuluncin a wurin aiki kaɗan za ka samu wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su suke kulawa kaɗan ne wanda za ka ga sirri ba ribaci wa'innan siffofin guda shida lallai za mu samu al'ummar musulmi suna masu takaitawa a wurin imani suna masu takaita a wurin yaƙinin da za su samu a wurin Allah maɗaukakin sarki cewa akwai lada fa akwai aljanna akwai ni'ima suna masu takaitawa akan ɗabi'u nagari ɗabi'u masu falala ɗabi'u kyawawa ba sa kulawa da ɗabi'u masu kyau gashi kuma a ɗaya ɓangaren sai takaitawa wurin aikin ibada gashi wanda aka ce mu yi ba ma kiyayewa muna faɗawa cikin abin da aka ce kar mu yi a wurin aiki kuma muna takaitawa ta yaya za mu ci nasara ta yaya za mu shiga cikin wa'inda Allah maɗaukakin sarki zai gadan musu da aljanna ashe sai mun farka sai mun siffantu da ɗabi'u kyawawa sai mun imani kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi sai mun bi Allah madaukakin sarki da abin da ya faɗa a Qur'ani sai mun bi annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'un da ya karantar da mu sannan mu samu cin nasara muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen shi kyawawa da siffofin shi madaukaka ya datar da mu da sauran musulmi ga baki ɗaya zuwa ga ilimi mai amfani da aiki na ƙware wanda zai sanya mu mu shiga cikin wa'innan siffofi guda shida ya sanya mu cikin wa'inda Allah maɗaukakin sarki yake tsarkake zukatansu daga saƙon Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da yin haƙuri ya azurta mu da kuma bin abin da yake gaskiya ya azurta mu da taimakon juna wurin aikin da'a da ainihin jin tsoron Allah ‘yan uwa musulmi akwai masu bukatan addu'o'i da yawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki duk wani musulmi mai bukata Allah maɗaukakin sarki ya biya mushi bukacin shi na alkhairi wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya ya Allah yan uwanmu wanda suke ayyuka na barna ya Allah ka dawo mana da su ya Allah muna roƙonka duk wani musulmi wanda yake maka sujada ya Allah dan uwanmu ne Allah ka dawo da shi kan hanya ka shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon riko da alkur'ani da kuma aiki da shi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 قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله